الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو biyar ga محرم Muharram منزو صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da biyar ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin sahihul bukhari muna cikin kitabul jihad wasiyar babun man haddasa bi mashahidi fil harb بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب من حدث بمشاهده في wanda ya bada labarin wato mashahid din shi a wajen yaƙi wato wuraren da ya halatta na halarci yaƙi kaza na halarci yaƙi kaza ya ba da labari da kanshi shin ya halatta ko bai halatta ba wannan yana daga cikin riya mutum ya zaunar da mutane yana ba su labari na halarci yaƙin uhudu na halarci yaƙin badar na halarci yaƙin hunain na wato yana gaya muku irin yaƙoƙin da ya halatta shin wannan babin taskiya ne shin wannan babin riya ne ko kuma kawai wato ya danganci niyyar mutum ne wanda za mu ɗauka ya danganci niyyar mutum ne idan mutum ya ba da labari don riya ya zama mai riya in ya ba da labari saboda ya fa'idantar da ku wani ilimi to wannan ya zama to maslaha ba a sanya wannan daga cikin riya kuma ya halatta za mu ji قاله أبو عثمان عن سعد wato abu usman ya faɗe shi daga sa'ad حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا هاتم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال صحبت طلحة بن عبيد الله يجي ناهلتي شي السائب بن يزيد يجي نا أبو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وسعدا والمكداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه دكما ناهلتي أينجين سعد بن أبي وقاص da Migdad bin al-Aswad da Abdulrahman bin Auf sai Allah ya ƙara musu yadda na halarce su فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ban taɓa jin wani ɗaya daga cikinsu ya bayar da hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam ba duk da cewa wato manzo sallallahu alaihi wa sallam, ya faɗa abubuwa ya faɗa hadisai da dama a gabansu amma kuma ba mu taɓa jin su suna bayar da hadisi daga manzan Allah ba cewa annabi ya ce kaza ko annabi ya aikata kaza kuma gashi suna daga cikin manya-manyan sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya kamata a ce sun haddace hadisai da yawa na manzo ko sun san hadisai da yawa na manzo illa anni sami'tu talhata yuhaddithu ay uhud sai dai na ji dalha bin ubaidillah yana ba mu labarin irin kwamin da aka yi na ranar yakin uhud an gane wannan ko kaga wato an ji ɗalha yana ba da labarin yakin uhudu kaga da wannan hadisin kenan wato ya halatta in dai ba kana da nufin riye ne, in kana da nufin ka fa'idantar da mutane wani ilimi ne ya halatta ka ba da labarin wani yaƙi da ka halatta an gane ko sai mutane su fa'idantu da irin wannan bayanin da kake yi game da wannan yaƙi din Allahu a'lam باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية da yawa daga cikin sahabbai sun haddace hadisin annabi amma suna jin tsoron bayan da hadisi don tsoron kasu su ƙara wani abu ko kuma su rage wani abu an gane wannan ko so haka ba dukkan sahabban manzo Allah suka shahara da bayar da hadisi ba domin kaman kaman yan shi'a suka yi tambaya sai to wai a cikin littattafan ahlus sunna ina hadisin ahlul baiti ina hadisin Ali bin Abi Talib ina hadisin Hassan da Husaini ina hadisi kaza suna so su kawo shubha ga mutane to ba su kadai ba ina hadisin Talha ina hadisin Zubair ina hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas za ga hadisai kadan ne kwarai da gaske akwai sahabbai manya-manyan malamai ne amma ba su zauna zama na musamman domin ainihin bayar da ilimin hadisi ba an gane wannan ko wannan ko baya nuna cewa ba su haddace ba zama don mutum ya karanta da hadisi fardu kifaya ne in an samu wasu sun tsaya suna aikatawa to sun ɗauke mu wanda ba sa yi akwai sahabbai irin su Abu Hurairah radiyallahu an akwai irin su Aisha radiyallahu anha akwai irin su Abdullahi bin Umar radiyallahu an eh? akwai ire-iren su wanda sun haddace hadisai da dama kuma suna yada wa'annan hadisan ina ba san gani saka wa'annan kin dauke ma wayanda ba sa yi sun wayanda ba sa yi wato ba wai da ban sani ne. sun nisanci ba da hadisin ne saboda tsoron kar su ƙara wani abu ko su rage wani abu a cikin wannan abun an gane wannan ko eh su saboda haka shi ɗalha ya ba da labari saboda wato ya amince da gariya da kuma jiji da kai na'am babu wujubun babu wujubin nafir wa ma yajibu min al jihadi wan niyya babu wajabcin mutum ya fita fagen fama da abin da yake wajaba na ainihin jihadi da kuma niyyar jihadi din a wa qaulillahi azza wa jal da maganar Allah azza wa jal da yake cewa infiru khifafan wa thiqala ku fito wato cikin nishadi ko kuma in ku jikin ku yayi nauyi ko da ba ku cikin nishadi idan shugaba ya buƙaci ku fito fagen fama ko kuna cikin nishadi ko ba ku cikin nishadi ko kuma khifafan wasiqalan ko kuna cikin ƙuruciya ko kuna cikin tsufa misali in dai shugaba ya ayyana ka ya ce ka fito to ko kai saurayi ne ko ka manyanta to lalle ka fito an gane wannan ko ko kuma wasu malamai sun fassara khifafan din ku fito wato in kun yi tattali ko ba ku yi tattali ba an gane ko ku fito ko a ƙasa ne ko a kan abin hawa ko a ƙasa ko a kan abin hawa ku fito in dai shugaba ya nemi ku fito an gane wannan ko na'am wajahidu wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ku yi jihadi da dukiyoyinku da kawukan ku fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shi yafi alkhairi gare ku in kun kasance kun sani law kana aradan qariba da ya kasance wani kaddara ne makusanci kun san cewa an kun fita yakin za ku samu wani irin kaddara makusanci za ku samu arziki gashi nan cikin sauki wa safaran qasida ko kuma da ake ce tafiya ne wanda bai da nisa tafiya matsakaici lattaba'u da sun bi ka an gane in sun ga gara basa tafiya wanda bai da nisa da sun bi ka an gane dan su kwashi gara sa walakin ta alaihim shuqqa sai da cewa wannan ainihin yankin ya yi nisa a gare su a wasu ya halifu na billa da salli za su yi kuma da Allah don su guje ma fita wannan fagen fama ɗin misali al'aya eh. wa qawlihi kaga wannan in firuki ba su wasu kalan ku fito ko kuna cikin nishaɗi ko ba ku cikin nishaɗi. da zarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana wani to ya zama to wajibi wannan mutumin ya fita yana so ko baya so an gane wani ko masu cewa wai an shafe wannan aya ba a shafa ayan ba shi ayan yana magana ne akan wato in dai manzan Allah ya riga ya ayyana ka ko kuma in sarkin musulmi ya riga ya ayyana mutum ko mahaifinka bai zai hana ka ba mahaifinka na iya hana ka zuwa jihadi ne idan sarkin musulmi bai ayyana ka ba kawai kai ne kai niyan zuwa jihadin sai mahaifi ya ce a'a sai ka zauna amma in sarkin musulmi shugaba ya riga ya ayyana cewa wane ina son ka fito wannan saboda sarkin ya riga ya hangi maslaha wajen fitowanka ya zama to wajibi ka je ko da mahaifinka ya hana an gane wannan ko na'am a wa qawlihi da kuma yadda yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillah ya ku da kuka imani me yasa me ku ne idan an ce muku ku fito fi sabilillah idan manzon Allah ya ayyana ku ko sarkin musulmi ya ayyana ku yace ku fito fi sabilillah in taqaltum ila al sai ku ringa yin nauyi a ƙasa ku yi nauyi kasa tashi kuna jin kasalan tashi me yasa me ku aradaitum bil hayati dunya min al akhirah shin kun zabi rayuwar duniya ne akan lahira kun yarda da rayuwar duniya ne kun bar lahira manzon Allah fa ya ayyana ku ko shugaba na musulunci ya ayyana ku ku fito ku taimaka a wajen jihadi fi sabilillah ba ku da wani uzuri an gano wannan ko ila qawlihi ala kulli shay'in qadir har inda yake cewa inda Allah ke cewa inna Allah ala kulli shay'in qadir yuzkaru an ibn Abbas infiru subat wato ana ambato daga Abdullahi dan Abbas ku fito infiru subatin ay saraya mutafarriqin ku fito wato wato kuna ainihin ƙananan yaƙoƙi wanda sun warwatsu mutafarriqin sun warwatsu qalu ahadu subati subatun wato ana cewa ga mufrad na ainihin subat subatun ku fito ku warwatsu wa'annan su yi can wa'annan su yi can حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن كربو دغ طاووس daga ibn abbas Allah ya kara musu yadda annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama qala yawm al-fath lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ranar fatahu makka la hijrata ba'da al-fath cewa babu hijira daga yau babu hijira bayan fatahu makka tunda an riga an ci maka da yaƙi yanzu maganar hijira daga makka zuwa madina ya riga ya kare yanzu an gane domin makka ya riga ya zamanto gari na musulunci ba a bukata a ƙara yin hijira daga makka a je madina ai dama me yasa ake hijira daga makka saboda lokacin makka darul kufur ne to yanzu makka ya tashi daga darul kufur ya koma wato darul islam to tunda ya koma darul islam to yanzu magana hijira daga makka bai taso ba wanda suke zaune a makka su yi zaman su ba sai sun zo madina ba an gane yayi walakin me walakin jihadun wa niyya sai dai jihadi da kuma niyyar jihadi kenan wannan ya nuna mana abin da ya bambanta yaƙi na ƙabilanci da yaƙi na ɓangaranci da yaƙi na wariyar launin fata abin da ya bambanta shi da yaƙi na musulunci shi ne niyya an gane ko idan mutum ya ɗauki makami ya sokawa wani mutum da niyyar cewa da niyyar ƙabilanci ko da niyyar ɓangaranci to wannan ba a kiran shi jihadi an gane ko dan ana iya samu ana iya zaga wani lokaci kabilu guda biyu wannan kabila mafi yawan su musulmi ne wayannan kabila mafi yawan su kafirai ne idan an zo yaki tsakanin bangarori guda biyu wani kuma sai ya yakin ba dan musuluncin ba kawai yana yaki ne dan bambancin kabila idan mutum ya yaki dan bambancin kabila to wannan yaki in mutum ya mutu a cikin wannan hali ba a cewa yayi shahada ya yi mutuwa ne na jahiliya an gane ko ya yi yaƙi ƙarƙashin tuta na jahiliya ba tuta ba ne na musulunci an gane ko misali kamar saudiya yanzu kaga saudiya ai ƙasa ce ta musulmi ko kusan dukansu musulmi ne gaba ɗaya to yanzu idan saudiya za ta yaƙi ainihin amerika saboda kasancewan amerika turawa ne ba wai don kasancewarsu kafirai ba ne ba jihadi ba ne an gane me yasa kuke yakan amerika saboda muna so mu yaƙi turawan banza turawan wofi ya tashi daga jihadi a muna yakan amerika ne saboda amerika kafirai ne kuma suna faɗa da addinin addininmu kaga wannan ya zama man qatala li takuna kalimatu llahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda ya yaki dan kalman Allah ta zama ita ce kololuwa to wannan shine fi sabilillah an gane ko saboda haka abin da ke bambanta jihadi daga sauran yaƙi wanda ba na musulunci ba shine niyya na'am wa idza stunfirtum fanfiru idan an ne muku fito to ku fito in waye ne muku fito in malamin ku ya ne muku fito da yanzu wani malami zai miƙe a masallaci ya ce hayya alal jihad za ku fito ba eh wa idza stunfirtum akar maka Allah yayi caji ya caji ya sa aran ma ya ja duk ayoyin jihadi ya ce jama'a mai kuke jira ba za a fito ba wane ne yake da iko ya ce ku fito shugaba an gane shugaba shi yake da iko ya ce a fito malami ba shugaba ba ne shi eh shugaba ne a masallaci ko malami shugaba ne amma a masallaci amma ba shi da iko a ainihin ya zartar da hukunci na jihadi kamar yadda malami ba shi da iko ya ce a tsayar ma wani mutum da hajji ko a tsayar ma wani mutum hukunci na ridda idan malam ya ce to daga yanzu a muna fita daga masallacin nan na ba da fatawa in an ga wani a fulle mishi kai to shin za a yi aiki da wannan fatawa na malam a'a ta malam ba ta wuce amin shi aka maka Allah na shi shine yayi wa'azi ya nuna mutane addini malam bai da iko ya ce a kashe wani ko a kamo wani a tsaye mai da hukuncin ridda ko a tsaye mai da hukuncin zina ba na malam bane shugaba mai mulki wanda yake da sojoji yake da 'yan sanda yake da karfin hukuma a hannunsa yake da karfin zartarwa shugaban musulunci shine yake da iko ya zartar da wannan ba malami ba kun gane wannan ai idan an ce muku ku fito mai cewa ku fito shugaba mai mulki an gane wannan ko saka idan shugaba mai mulki ya ayyana wani mutum ya ayyana wani cewa wani ina so ka fito yakin nan to ya to wajibi ku fito wannan yaki shine ma'ana wa idza sulfiltum fanfiru asalin jihadi fardu kifaya ne amma da zarar shugaba ya nuna ka ya ayyana ka ya zama fardu ayin akali a gare ka sai ka je dole baka da ikon ka zuƙi shine ma'ana wa idza sulfiltum fanfiru an gane ku na'am babun kafiri ya kutulul muslim babun kafiri wanda ya kashe musulmi thumma yuslim sannan daga baya sai wannan kafiri ya musulunta yaya hukuncinsa yi sajji ba'd sai ya miƙe kan hanya wato musulmin kafiri da ya kashe musulmi sai daga baya kafirin sai ya musulunta sai ya miƙe kan hanya daga baya sai aka kashe shi yaya matsayinsa shi kisan da aka yi masa ko za mu ɗauka kisan an yi ramuwa ne mu ce alhamdulillah shi ne kashe mana dan uwa duk da ya musulunta alhamdulillah insha Allah shi dan wuta ne shi haka ne ya kashe dan uwan musulmi sai daga baya sai gashi muna jin haushin sai gashi ya musulunta an gani sai aka zo wani yaƙi na musulunci sai aka kashe shi yaya matsayin wannan kisa da aka yi masa نعم حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من زن الله صلى الله عليه وسلم يأتي يضحك الله إلى رجلين الله سبحانه وتعالى ينعين داريا كمتاني قد بيو يقتل أحدهما الآخر وان دين سينا كش يدخلان الجنة كما ذكر ذكر الجنة Allah yana dariya ga mutane biyu wanda ɗaya ya kashe ɗaya kuma dukansu gaba ɗaya su shiga aljanna kuma duka zai yiwu ɗaya ya kashe ɗaya kuma dukansu yan aljanna ne kamar ya ɗaya ya kashe ɗaya dukansu musulmi ne yaya abin yake sai manzan Allah ya yi bayani da kansa yuqatilu hadha fi sabilillah wannan yana yaƙi fi sabilillah wannan musulmi ne yana yaƙi don kariya ga addinin musulunci wa yuqtal sai aka kashe shi a ah, thumma yatubu Allahu ala alqatil sannan sai Allah ya karbi tuban mai kisa din fa yustashhad sai yi shahada shi mai kisan sai Allah ya karbi tubansa bi ma'ana shi ma sai ya musulunta da ya musulunta ya kyautata musuluncinsa sai ya dumfari fagen fama shi ma sai ya shahada sai su haɗu gaba ɗayansa a aljanna ina fatan gane da wancan mai kisan da wanda aka kashe nan sai su haɗa aljanna sai Allah ya musu dariya irin nashi Allah yana dariya eh irin da ɗan adam ya hukuncin wanda ya ce Allah yana dariya kamar yadda ɗan adam yake dariya wannan ya yi ridda yaya dariyan Allah yake Allahu a'lam an gane wannan amma mun tabbatar da cewa laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir wannan shine aqidan salafus salih an gani imrarun nusus kama ja'at a gudanar da nasoshi yadda suka zo min gairi tawilin wala tahrifin wala wala tamsilin wala kaza wala kaza an gane wannan ayi yadda aka ce yadda haka din nan za a fasara shi ala zahiri tare da tare da ainihin tsarkake Allah daga kamanceceniya da halitta kada a kawo wani siffa daga cikin siffan Allah kai kuma ka yi tunanin halitta ka yi kuskure misalin aka ce Allah yana ji sai ka yi tunanin kunnanka ka yi kuskure ko a ce Allah yana gani sai ka yi tunanin ƙwayan idanka yadda yake ƙwayan idanka mai rauni ko a ce Allah yana magana sai ka yi tunanin baki irin naka to wannan kuskure ne mai girma wanda babu kuskure irin shi kai halitta ne Allah ba halitta ba ne saboda ba a kamanta siffofin halitta da siffofin mai halitta ba ɗaya suke ba an fahimci wannan ko in an ce Allah rayayye ne kai ma rayayye ne sai a mata rayuwa iri daya Allah subhanahu wataala mai hikima ne kai ma mai hikima ne iri daya ne ba iri daya bane an gane ku sun hada a wajen suna amma sun bambanta a wajen kaifiya kamar yadda akwai bambanci tsakanin sama da ƙasa haka akwai bambanci tsakanin siffan Allah mai halitta da kuma siffan bawa wanda yake mahaluki ba a hada su an gane kuskuren da mutane suke dan biri ake yi da zaran an ce Allah yana ji kawai sai ya tunanin irin sa wanda mai rauni sai ga yayi sauri ya kore ko an ce Allah yana da hannu kawai farko zai yi tunanin hannu ne irin nashi sai ga to ya za a jingina ma Allah wannan idan ka yi tunanin wato siffan Allah komai irin nashi ne ba irin naka bane babu abin da ya haɗa siffan Allah da naka sai dai suna kawai Allah ya ce kana ji shi ma yana ji kana gani shi ma yana gani kana magana shi ma yana magana kai rayayye ne shi ma rayayye ne amma duk sifofin iri ɗaya ne yadda ka san sama da ƙasa ba sa haɗuwa haka nan siffan bawa da na Allah ba a haɗa su waje ɗaya an gane wannan ko to wannan ba al'abun nan al'allama ibn hajar al-asqalani yana kokari ya fasara wannan sifa na addis sai ya kawo a cewa annan laha yi ujibu min ya قال الخطابي inda ma ya sake fuhumul يستخفهم Ya ce dariya wanda yake bijiro wa mutum Shi ne wanda yake bijiro wa mutum lokacin da farin ciki ya raunana hankalin mutum lokacin da farin ciki ya raunana hankalinka sai ka yi dariya an gane wannan ko au Ya yace wannan gairu jaizin alallah irin wannan bai halatta ba ga Allah subhanahu wataala ba a jingina ma Allah irin wannan a ce Allah yana dariya an gane wannan sai ce inna ma haza masalun duriba wannan kawai wani karin magana ne wani misali ne aka buga ba wai yana dariya bane Allah wani misali ne aka buga kawai an gane wannan ko sai kawo wannan misali akan haka sai kuma yake cewa ala wa qad yakunu ma'ana zalika anna allaha ya ajab a ko anna allaha yu'jibu al mala'ika mala'ikatahu wa yudhikuhum min sani'ihima Allah ta'ala yana sanya mala'iku su yi mamaki kuma ya sa su dariya ya sa mala'iku dariya daga aikin wayancan mutanen an gano wannan hai ya ce wa haza ya takaraju alal majaz wannan yana fita ne akan majaz wato kokari ne a nan wajen a yi tawilinsa ya ce wa tawiluhu alama a nan rida akarab can kuma yake cewa waƙar karta awwalar bukari a zahik fi mozin akar cewa imamul bukari ya yi tawilin zahik dariyan nan a wani waje daban alama a nan rahama akan ma'anar rahama cewa ya zaha lahu ai Allah yana yin rahama ga mutane ne maimakon a ce dariya sai a ce Allah yana yin rahama sai ibn hajar ya ce wa huwa qarib wannan fasara yayi yi kusa da daidai wa ta'wiluhu ala ma'anar rida akrab amma ai fasaran shi akan ma'anan yarda shi yafi kusa ya zaha lahu ila rajulain Allah yana yarda da mutane guda biyu ya qatulu ahaduhum al-akhar ɗayan ya kashe ɗaya kuma duk su shiga aljanna Allah yana yarda ba yana dariya ba in ji ibn hajar al-asqalani an gano wannan ko ah, fa inna dhahik yadullu ala rida wal qabul yace domin lalle dariya yana nuni akan yarda da kuma amsuwa to wannan shine abin da ibn hajar ya faɗa an gano wannan ko to a wani fasarin kuma yake cewa a ƙala wal kiram yusafuna inda ma yas'aluhum sa'il bil bishr wa husnul liqa wato su manya-manyan mutane masu karamci ana siffanta su a lokacin da mai tambaya ya roƙe su ana siffanta su da murmushi da kuma kyakkyawan haduwa fa ma'ana fi qawlihi yadhaku la ay yujzilu al-aba sai zama to ma'ana na cewa yadda la ai Allah yana da kyauta mai kauri an gane yadhaku la Allah yana da kyauta mai kauri zuwa ga mutane guda biyu wanda ɗayansu ya kashe ɗaya kuma su gaba ɗaya su shiga ina su shiga aljanna an gane wannan ku to shi da ya kawo ya kawo ne ruwa yannan tawili sai ke cewa sai kuma ke cewa wa qala ibn al-jawzi ibn al-jawzi yana cewa aksarus salaf yamtani'una min tawil misli hadha <clears throat> yace mafi yawan salaf suna kyama suna hanuwa daga tawili irin wannan <clears throat> an gane yi mafi yawan magabatan mu suna kyaman tawilin irin wannan a runa ko kama ja'a suna gudanar da shi yadda ya zo kawai suna gudanar da shi yadda ya zo shi ne <clears throat> al'allama ibn bas yake cewa Allah yana ta'aliki ga maganar ibn hajar ya kawo wannan magana na ibn jauzi jawzi ke cewa wa haza huwa sawab cewa a gudanar da nafsi yadda ya zo in an ce yadda haƙun lawus subhanahu a ce Allah yana dariya dariya irin nasa yanzu rabbuna tabaraka wata ala ila sama'i duniya ubangijinmu tabaraka wata ala yana saukowa saman duniya sauka irin nasa an gane wannan ya ce wa hadha huwa sawab allazi jarat alaihi milla wannan shine daidai wanda addini ya gudana a gare shi wa amila bihi a'immatuha min al-asr an-nabawi ila zaman al-a'imma al kuma manya-manyan malaman salaf sun yi aiki da irin wannan fasara su gudanar da nassi yanda yazo ba tawili ba harifi ba ainihin ba tamthili tun daga zamani na annabta har zuwa ga zamanin a'imma al-madbu'in zamanin manya-manyan malamai abun bi irin su imamu na abu hanifa imamu shafi'i imamu ahmad imamu malik Allah ya musu rahama sai ce wal khuruj an hazihi tariqa ila tawil udulun an tariqati sahaba yace fita daga wannan hanya a koma zuwa ga tawili kamar yadda ibn hajar yayi ibn hajar ya fassara dariya ya fassara adai da yarda ko ya fassara adai da ainihin kyauta mai gwabi ko abin da ya kama da wannan ko kuma fassara shi da yarda ko da fassara shi da menene rahama yace wannan kaucewa ne daga hanyar sahabbai da tabi'ai wa tabi'in lahum bi ihsan an kauce musu kun gane wannan ko kenan ya nuna ibn hajar wani irin fasara yayi fasara ne na salafiya ko na asha'ira ibn hajar al-asqalani a cikin fasahul bari da ya tashi fasara ya zahaqu Allahu ila rajulaini yayi fasara ne irin na asha'ira shi yasa al-allama ibn baz yayi ta'aliki a kasa dan ya kada ka rudu saboda fatawul bari littafi ne mai gayan fa'ida to amma janibin aqida sai ka yi hankali an gane saboda shi wanda ya littafin ya tasirantu kwarai da gaske da aqidan asha'ira to shi yasa malaman salafiya suka yi ta'aliki kamar su ibnu ba dan su fadakar da mutane kan su kauce daga wannan an gane to amma ibnu al-jawzi fa ibnu al-jawzi wanda ya kawo wannan magana shi ba irin mazhaban ibnu ba suke bi ba shi ma asha'ira ne shi yana cewa aksarus salaf yamtani'una min tawil misli haza mafi yawa daga cikin magabatanmu suna hannuwa daga tawilin misalin wannan wa hu kama ja suna gudanar da shi kamar yanda yazo kaga wayan baki an yura a fi misli haza imrar ya kamata a kula da misalin irin wannan gudanarwan an ce suna gudanar da shi kamar yanda yazo yaya gudanar da shi yake sai ibn jawzi ya ce to a kula da ma'anan gudanarwa sai ce i'tiqadu annahu la la tushbihu sifatillah sifatul la tushbihu sifatullah sifatul Shi shine a kudirce cewa siffan Allah bai yi kama da siffan halitta ba dai kenan sai ce wa ma'anar imrar ma'anar imrar adamul ilm bil murad rashin sanin manufa a gani wai wai wai mazhaban salaf wato abinda maza ba shi ne su ba san ma'anar ayan ba kawai ko ma'anar hadisi ba lahu su ba wata'ala sun ce Allahu a'lam kawai Shi ne ma'anar imrar in ji ibn al ba a fasara shi wannan shi ne mazhaba na takwidi inda al'asha'ira yan asha'ira suna da mazhaba guda biyu wai akwai mazhaba na salaf sun ce mazhabu salaf aslam wa mazhabu khalaf a'lam sun ce mazhaba na salaf shi ya fi kubuta amma mazhaban khalaf ya fi ilimi me yasa suka ce haka su salaf in suka zo irin wayannan hadisai na sifat sai su ce su Allahu a'lam kawai ba san ma'anar shi ba wai su salaf na asha'ira an gane wannan ko in an ce me ma'anar yadullahi ko qa'idihim sai ce gaskiya wannan aya ba mu san ma'anar shi ba Allahu a'lam inna Allaha sami'un basir me ma'anan sami zai ce to wannan ma'anan ni gaskiya ba mu san shi ba Allahu a'lam to ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce yadhaqu Allahu ila rajulayn yaqtulu ahaduhuma al-akhar to me ma'anan yadhaq sai ce wannan yadhaq din gaskiya ba mu san ma'anan shi ba wannan shine mazhaba na takwi shi ma mazhaba ne na asha'ira yanzu ibn al-jawzi duk mangarin da ya kawo guda biyu na asha'ira ne a gane ko magana da ya kawo na farko na imrar shine mazhaban salaf a wajen asha'ira an gane imran din kuma shi a wajen su shine wato ba a san ma'anar shi ba kawai an yi tafwidi zuwa ga Allah Allah ne kadai san abin da yake nufi da yazhaku lahu subhanahu Allah kadai san abin da yake nufi da yanzilu yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya sannan asha'ira suna da mazhaba na khalaf wanda suka ce shine kuma a'lam sun ce mazhaban khalaf ya fi ilimi kenan khalaf sun fi salaf ilimi akan wannan abu su khalaf suna yin tawili ne su fassara abin da ake nufi da shi shine irin fassarar da ibn hajar ya yi dinna shine mazhaba nawa na khalaf an gane wannan ko to amma a cikin wayannan guda biyu wanne daidai da wayanda suka yi tawilin wannan ya zahaku suna ganin in suka fassara ya zahaku da dariya to lallai sai yayi daidai da na halitta da wa'anda kuma su kuma suka ce ba su ma san ma'anin shi ba kawai gaba ɗaya ba su san ma'anin shi ba wanne ne fito wane ne dide wanda ya ce an ce gara wanda ya ce bai sani ba ko alhali ya sani din kuma shi yana ganin ya fassara ne fassaran ya mishi hadari ya za a yi ce Allah yana dariya ya za a iya ce Allah yana magana ya za a iya ce Allah yana da fuska to sai sai sai cikin sashi bai san ma'anar shi ba wai yayi tafwidi kenan wannan shine mazhabu salaf to mazhabu salaf shine su suna tafwidi dai kawai wajen kaifiya za su ce Allah yana da hannu amma ba irin na halitta ba yaya hannun Allah yake Allahu a'lam amma mun tabbatar da hannun ba irin na halitta bane Allah ta'ala Allah ta'ala yana dariya dariya wanda ba irin na halitta ba an gane sunan da iri ɗaya amma sun bambanta an gane ko duk wanda ya ce Allah yana dariya irin na halitta to wannan ya yi rida don ya kamanta Allah da halitta to da haka sunna suna gudanar da nasi yadda ya zo qira'atuhu tafsiruhu abinda aka rubuta haka suke fassara shi ba sa tawilin shi ba sa tafwidi ba sa tashbi ba sa tamthil da sauransu an gane wannan ko na'am sun kawo me ya kaifiya yake da suka ce a ina suka sha haka to kai ka saba jin ahlus sun kawo kaifiyar Yeah. ba za a rasa ba yi dole za a iya samun yan mushabbiha akwai yan mushabbiha wanda dama su suna kamanta Allah kan kankan da halitta su malaman dariƙa, wasu daga cikinsu ƙazafi suke wa ahalin suna ka sani a wani malami a nan ba cewa ya yi wato sun ce Allah yana lilo a sama wa ya ce haka ai wani lokaci kazafi suke suna so ne mabiyansu su guji ahlus sunna sai su ringa jingina ma ahlus sunna kowane irin kazafi ai man a gina ahlus sunna a fili ke ga littafin nan? ba sai a ɗauko littafin sa ce ga littafin ba ai an ce sun ce kaza sai a ce a duba littafi kaza shikenan kamar yadda muke cewa sun ce akwai abin da ya fi qur'ani a duba jawahirul ma'ani babu kaza shafi kaza ba shikenan ba amma ka dinga jingina abubuwa zuwa ga mutane babu littafi kuma na'am حدثنا الهميدي حدثنا سفيان نعم حدثنا الزهري قال أخبرني عن بسة بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعم. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبة ناجي وجم من زن الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو هريرة ناجي وجم من زو صلى الله عليه وسلم الهالي ينا كان خيبرة can garin yahudawa maftatahuha bayan sun sun bude ta sun cita da yaki lokacin khaybara garin yahudawa ne lokacin kuma sun cita da yaki an gane shekara na bakwai da hijira ina in ba na manta ba fa kuntu ya rasulullah sai na ce in ji abu huraira ya rasulullah asimli ni ma ka bani nawa so. an gane shi abu huraira ya zo bayan an riga an yi fatahu khaybar an ci khaybar da yaki sai kuma gashi yana zuwa yana cewa simli ka bani nawa ka zo na ganima an gane wannan ko dama ana ba mutumin da ya zo daga baya hmm? na'am ah, fa qala babu bani sa'd bin al-as sai wani sashe daga cikin ainihin bani sa'd bin as sai ke cewa la tushim lahu ya rasulullah wato kada kada ka kasa ka bashi ya rasulullah kada ka bashi to anan wajen yanzu bai bari manzo Allah ya yi magana ba shi ya fara yin me to anan wani irin tarbiyya annabi ya musu tunda har ya iya magana a gaban annabi ya rasulullah kaka bashi annabi ya musu ke kenan a rena sauran mutane don wani sai jingina cewa to kaga malam an mai tambaya wani ɗalibi ya amsa tarbiyyar da malam yi ne ko ba lura ba to anan waje yanzu tarbiya wani tarbiya ne aka yi nan? ko ka yi tarbiyya ko baka yi ba akwai irin wayannan mutane masu zarbabiya ko ka yi ko baka yi ba in kana tare da mutane kowane mutum da irin tarbiyyar da ya zo da shi kuma duk ƙoƙarinka wajen abu sai an samu irin wayannan mutanen kaga dai ƙarshen tarbiyya dai manzo sallallahu alaihi wasallam shi wannan bawan Allah wa ya tambaya manzo Allah ya tambaya kuma da ya tambayi manzo Allah da yi magana da kowa ba amma sai wani ya cara ya rasulullahi kaka bashi ina fasa gani kaga na lura da malam wani ɗaliban shi duk rena shi ba suke yi wai wani lokaci da an yi magana kafin ma ya bada amsa wani ya bada amsa an gane wannan ko to wannan karancin fahimta ne malami zai iya kokarin da yana bayani to dan wani ɗalibi ya yi wani abu ba a jingina ma wannan malamin cewa malamin ne ya karantar da shi wannan abun an gane ko sai dai abin ya zama to ruwan dare abin ya zama mutawatir ta kowane bangare ana ta yi to ya nuna kenan wannan sai bai da tsari kenan kowa yana abin da ya ga dama ne amma jifa jifa a cikin a cikin wata uku wata hudu abin ya faru sau daya shikenan sai zama tarbiyyar shi a a an fahimta ko dan kasa akwai mutane masu irin wani to wani in ya ji layi sai to majalisun manzan Allah ya ya in ba reni ba ya zai wannan ya magana ya nuna ba a musu tarbiyya A gane to wannan shi ne. to sai ka yace ya rasulullah kada ka bashi a fa abu hurairah sai abu huraira ya ce haza qatil ibn qawqal to ai wannan mutumin da ya wannan magana shine wanda ya kashe ibn qawqal ah, fa qala ibn sa'd ibn al-as wato shine shine wanda ya kashe musulmin nan wato wannan ya kashe musulmi dan dan uwan mu ai shi ma shi ma ka aban shi ko ba lura to abin ya zan faɗa yanzu <laughs> da ya gaya ma abu huraira wani kace to ai kai ne ma ka kashe kai ka kashe wani wato lokacin yana kafiri kafin ya musulunta ya kashe musulmi an fahimta ko ce wannan shine wanda ya kashe Ibn qaukal ah, fa qala Ibn sa'id ibn al-as sai Ibn sa'id ibn al-as ya ce wa ajaban li wabar kai wayo abin mamaki ga beran masar dalla alaina wanda ya sako a gare mu min qudumi da'ani min qadumi dai wanda ya sako a gare mu daga wani waje ana kiran shi qadumi da'an yace abin mamaki ya tabbata ga beran masar da ya sako a gare mu daga wurin da ake kira kadumi za'an wato sunan wani waje ne can garin daus wani dutse ne ana a can garin daus garin da abu huraira ya zo akwai wani dutse yana kai shi kadumi za'an to wato ma'ana zaki ya zaki abu huraira ne kalma ta wulaƙanci ya gaya mai ɗayar masar wanda ya sauko daga kan dutse dutsen daus shi abu huraira mutumin daus ne an gane yayi to misali a ce kai abin nan beran masar wanda ya sauko daga dutsen dutsen abuja nan kauye ba kauye kawai an gane ko har ya isa yi magana wai a hana ni kai yanzu ka kai matsayin da zaka ce wai kada a bani kaso to baka isa ba na'am a alayya qatl rajulin muslim yana aibanta ni wajen na kashe mutum musulmi wai yana aibanta ni cewa wai na kashe mutum musulmi kada a bani wani abu ka a bani kaso na ganima akramahullahu ala yadayya wanda shi wannan musulmin Allah ya karrama shi a hannuna ya karrama shi da me shahada ai da na kashe shi ba shahada yayi ba ai ta hannuna Allah ya karrama shi ko ba lura ba aha wala miyuhinni ala yadayhi kuma Allah bai wulakanta ni ta hannunsa ba ni ma na musulunta ga nan ba shi kenan ba ni Allah bai wulakanta ni ba na musulunta an gane ga nan cikin musulunci ni ma ashe wanda yake cikin musulunci ba ba bane an gane wannan ko ah, qala fala adri ashama lahu am lam yusim la yace ban sani ba shin annabi ya bashi nashi kaso ko bai bashi ba na manta ban sani ba ya al'amarin yake an gane mutumin da bai samu ya je yaƙi ba kamar abu huraira ya zo bayan an gama yaƙi ana ba shi kaso bayan in za a raba malamai sun yi bajin fahimta kan wani al'amari an gane ko amma wasu na ganin cewa idan an aike shi ne zuwa ga wani al'amari yana da wani uzuri kamar an aike shi ne wato kwamanda shi ya aike shi wato ya dawo ya tarar an gama yaƙi to za a ba shi nashi kaso amma in ya zama to ba haka ba ne, to ba za a ba shi ba an gane wani ko to almuhim dai idan kafiri ya kashe musulmi sai daga baya kafirin ya musulunta shikenan ana karɓar musuluncin wa wannan wannan wanda kuma kuma sannan in ya mutu a fagen fama shi ma ya yi shahada in suka haɗu gobe kiyama za a wato Allah ta'ala zai musu dariya irin nasa saboda ga shi wane ya kashe wane amma kuma dukkan su gaba ɗayan aljanna ne misali an gano wannan ko eh قال سفيان سفيان يا شيء وحدثنيه السعدي عن جده عن ابي هريره واتو وحدثني و وحدثنيه السعد السعيدي واتو سعيدي شي بان لاباري عن جده عن ابي هريره daga kakan shi daga abi huraira qala abu abdullah al-bukhari as-sa'idi huwa amr bin yahya bin sa'id bin amr bin sa'id bin al-as eh babu man ikhtara al-ghazwa ala as-sawm babun wanda ya zaɓi yaƙi akan azumi wanda ya zaɓi yaƙi akan ya ringa yin azumin nafila shi a wato shi yana wato ba zai iya haɗa guda biyun ba so aka sai ya ajiye azumin nafila saboda zuwa jihadi ya halatta mutum ya ajiye azumin nafila saboda yaƙi ko sai ya haɗa guda biyun شيء نجي سواي بياني نعم حدثنا آدم حدثنا شوبة حدثنا ثابت البناني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال يجي ناجي أنس ثابت البناني أنا شوى ناجي أنس بن مالك رضي الله عنه يجي كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة يا كفن شيء baya yin azumi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam min ajlil ghazwi saboda yaki an gane ko shi abu dala baya yin azumi saboda yaki falamma qubida annabi sallallahu alaihi wa sallam lam arahu muftiran a lokacin da aka karburan manzo sallallahu alaihi wa sallam banga yana cin abinci ba illa yawm fitrin aw adha sai ranar idil fitr ko ranar idil adha wato mana lokacin da annabi yake raye yana bin annabi zuwa jihadi amma da annabi ya rasu ba kullu yake zuwa jihadi ba Yake kullum zai ganin shi yana cin abinci sai ranar idil fitar da idil adha to kenan me yake yi bayan an karbi ran annabi yana zuwa jihadi kenan jihadin shi yana ya je lokacin da annabi ke raye ne ko yace to yana ajiye azumi saboda kada azumi ya raunana shi yana so ya je ya yaki da jarumta ba tare da ya gajiya ba misali an gane to cewa da aka yi layin sumu din nan a wata ruwaya akwai ruwaya daga shuba a wajen ismaili ya ce ai la ya kadu ya sum a cikin wata ruwaya kuma na shuba din daga ismaili kuma ya ce kana kalla ma ya sum da kaɗan yakan yi azumi wato yana yin azumi amma bai cika yi ba ake nufi ba ana nufin kwata-kwata ya ajiye azumin ba saboda wannan ruwaya an gane sai nuna wancan da muka karanta da ya ce din nan baya azumi la ya so din nan ai laisa ala izlaki ba wai baya azumin kwata kwata bane an gane wannan ko sai dai ranar idil fitr da ranar idil adha shine kawai wato yake aje bayan annabi ya rasu wayannan kwanakin ne kada yake aje mai azumi wato baya azumi ranar idil fitr da idil adha to me ake nufi idil adha ranar laye kawai yana azumi wa shegari da kuma sauran kwanakin ana nufin dukkan gaba ɗaya ayyamu tashrik an gane shine ma'ana dan idil idul abuna yawmul adha wato ayyamu tashrik gaba ɗaya kwanaki guda hudun dukkan su gaba ɗaya an gane wannan ko so haka a cikin wannan kissa akwai dalili cewa Abu Dalha bai kasance yana lizimtan azumi ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da annabi ya rasu baya lizimtan ainihin yaki kai bai kasance yana lizimtan yaƙi ba bayan manzo Allah sa alaihi wato ya bar ainihin tadawuhi da azumi saboda yaƙi dan tsoron kada wannan azumi ya gajiyar da shi daga yin yaƙi amma an ce ƙarshen rayuwarsa kuma sai ya dawo zuwa ga yaƙin kuma da ya bari su an gane ku? a yaƙi ne raja ilal gazwi rawa ibn sa'ad wal hakim gairu, kuma an tariqi hammad bin salma daga sabit daga anas cewa lalle abu dalha ya karanta ayan nan in firu khifafan wa thiqalan da ya karanta sai ce a istanfara nan lahu shuyukan wa shubanan Allah ya nemi fitan mu muna tsofaffi ko muna samari duk mu fita sai ce musu jahizu ni ku shirya ni kawai zan fita yaki gashi ya riga ya tsufa faqala lahu banuhu sai yaransa suka ce masa na hannu na gazu anka mu za mu yi yaƙi a madadinka ya kai baba ka zauna ka tsufa an gane ko ba sai ya yarda ya matsa cewa lalle a shirya shi zai fita yaƙi fa zuhu sai yaran suka shirya shi fa gaza fil bahar sai dai ya yaƙi cikin teku fa mata sai ya shahada an ce sai suka binne shi bayan kwana bakwai da aka je aka da suka haƙa ramu sai suka ga har yanzu a abin da bai canza ba yana nan yadda yake an gano wannan ko kaga wannan yana nuna mana cewa ba wai ya bar wato azumin bane ga baki daya na'am lokaci yayi zo lokaci yayi lokaci yayi na'am ya dakatar ya ce lokaci to na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi dai mutum ba ya faɗi ba ne don riya ya faɗa ne saboda Allah ba matsala eh amma in akwai riya a zuciyarsa to ga wannan kuma ya ɓata aikin shi za a zaga neman taimako fi da kamar yadda aka saba ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa aka ku.

na'am sai tambayoyi ko ko lokaci ya riga tafi na'am alaikum salam ta Allah kai lada zuwa gare shi ka sai dai ba za ka ware wata rana don alaikum salam na? jingina ne? tafi eh. ɗaya ta yawa nan ba sifofin Allah ba ne ya yi sifofin Allah alifar ka san ma'anar shi ne bale ka fassara amma shi wannan ka san ma'anan amma sai ka ce baka sani ba Arrahmanu ar-rahmanu ala arshi tawa sai ka ce Allahu a'lam ko ba gane ba hmm? na amsa tambayar? eh wani ishtihadi suka yi amma san gama sai su ce mai, sai su ce Allahu a'lam bi muradihi bi zalik bayan san gaba sai su ce Allahu a'lam ba wanda zai yanke ma hukunci tabbas haka ake nufi hmm? shi ne na'am wa alaikum salam magana shi matafi sunan shi matafi sallar juma'a bai zan wajibi a kan shi ba abin da ya zan wajibi ga matafiyi ne kasarun shi ko kuma abin da ya zama sunna ga matafiyi ne kasarun amma in ya gara ma zai zuwa ya sallar juma'a ba wanda ya hana shi hmm? amma mayar da shi wajibi a gare shi ne ba dalili a kai hmm. na'am in yana kasaru sai ya mai ban ne ba eh zai iya mana zai iya hada sallolin shi guda biyu ya wuce zai iya mana kamar yadda ake kake hada azhar da la'asar saboda tafiya za ka iya amma mafi alkhairi ka ga da kai da kai kawai kasarinka ba sai ka tunda kana sauri har za ka hada to me yasa me yasa sai ka yi juma'a kawai da ka kai kasarinka a biyu a gefe sai ka zo ka yi a za raka a biyu ka wuce abinka da haka haka tsaya sauraron hudu ba Ina man ka je masallacin yan caji a ce sai an yi awa biya na hudu ba Da kaga ai kusan baka samu sauki ba tukuna na ai shi matafiya ana so ya sauke wa kanshi ne shi za ka ce yin kasaro a gare ka ba yin juma'a a gare ka ba dole ba ne kawai in kunkuna nan da yawa kawai ku yi makan ku jam'i raka a biyu ku wuce abinku in kana so ku hada da la'asar kuna ganin tafiya kun fara tafiya ba za ku sauka ba kun so ku yi sallan ku a da la'asar ku tafi abun ku kawai shikenan insha Allah wa alaikum assalam na'am zai iya kasarin shi na'am mun fara karɓar kuɗi na gudunmuwa da muke bayarwa akwai ba وعليكم السلام. akwai su ina ganda kana zuwa da asuba wannan ma da asuban nan ma shi muka karanta wannan mujassima mun karanta yan karramiya da wasu nau'i na shi'a wanda gidan su kenan ma akwai su akwai su ka duba cikin ya suna wannan wani makarantar nan ba a zurar bayi ba shi bane ko wancan ne fasul kidaf Eh, mun yi bayanin mujassima da kuma su wane ne suke da wannan akida din akwai sunam. sai eh, hana kan salawat to yi naka ce Wa wai kawo wannan da wani hadisi ya kawo ko wani asali na salaf ya kawo haka ka tambayar shi da zo gaya mana نعم Mm. Eh. A bashi me? A to kai kai maka kan kasan kasan bai kamata ba yi. Kaji tambayar fa shi kashi ya sani ba. Wai mutum ne baya sallah sai ya dawo yana sallah dan a bashi mata ya kamata a bashi ake <laughs> da kasar tambayar ma ya fito fili Tun da sallan ba yana yi don Allah bane dan a bashi matan ne in ya samu matan ya za a yi kuma sai wannan tambaya fili ya ce a to kai za ka bashi kenan kana da ya ce ta yiwuwa ta yiwu ya canza to kenan ka san mutum zai bada fatawa shi ya duba har cikin ne kai za ka ba in kana da ya za ka ba irin wannan mutum mutumin yawa da bai sallah ya yi ne saboda yarinyar to kuma sai ka ce to ai baran ba shi kila saboda yarinyar sai ka jaraba da yanka kenan shi ne abu zai yi ba yawwa to shi ne ya yi. ai kawai in dai zai aura ya zai auri wata wannan dai yarinyar dai ba za a ba shi ba kawai yawwa wani yarinyar tun da ba mu san abin da yake boye ba wani yarinyar dai kawai ya haƙura ba za a ba shi ba ya sa alheri gaskiya kana iya bashi sai bayan wani lokaci ya dawo ya ƙi yin sallah kuma ba yadda ka iya da shi hmm? salam na'am aina barwa na'am eh ka gani su su South Africa su na sani na riba sai mali ban ji labari ba sai yanzu nake shi South Africa na san da suna ta kashe yan Najeriya ne su matsalan su hasada da bakin cikin yan Najeriya sun je garin sun yi kuɗi su ma ce mutanen South Africa kasalalu ne ba sa yin karatu ba sa karatu sai kawai suna zaune zaman dabas to sai suka ga yan Najeriya sun zo kasuwanci sun ci gaba sannan kuma 'yan najeriya sun fi su ilimi suna dan samun aiki suna yi to wannan sai yana ba su haushi sai su kama dan najeriya su sa mai taya su banka mai wuta su kwashe dukiyarsa to wannan shine abin da suke yi to shine su 'yan najeriya suna so su masu ɗauki mataki a nan nan wajen misali su masu ringa yin haka to shine you. Eh, ya kamata hukuma kaga ai hukuma ta za ta dauki mataki da tsawara a su in hukumar gwamnatin in gwamnatin ba ta iya yin wani abu ba to kaga a daina mu'amala da su kawai eh kaga sai a daina mu'amala da su kuma wannan magana magana wayan su kuma da wasu abubuwa nasu sai hukuma ta duba su ma dan ta dan kunta ta musu ma na'am na'am to ga shi ne yayi alhamdulillah Allah shi taimake mu wani gwamnati sai za ka bada masallaci saboda mai saboda gaba da musulunci eh, to zai rashin hankali ne to shi gare shi in wani gari kuma mutane shi aka fage musu coci ba dama ya ce riba ce wannan wajen gwalgwamna ne wannan <laughs> a'a haka yi bude baki wannan magana yana nan siyasa nan siyasa da yake munafiki ma shine haka zai iya bude baki ya ce zai iya kirkiri ya nuna ga addinin ma da ya zaba ya kamata yanzu ya adawa ma ya dan da wani wayau kaga wannan ya nuna tsananin maki musulunci ne wannan tsananin maki musulunci ba tsaron maki musulunci bane ya fito kirkiri haka ya ce wai wani gari ne aka ce garin krista kawai ina ganin suna da ajanda ne na ƙoƙarin kawo fitina a ƙasar ina musulmi su masu harzuka sai a ɓata wa mai mulki mulkinsa ya eh, shi ne burinsu kawai suna so abin ya haɗu kamar akwai wani ajanda ƙila ba sa goyon bayan shugaban ƙasar da yake kan mulki ne sai su kawo wannan domin a yi ta fitina a kan samun zaman lafiya a ce mulkin shi babu tsaro shi ne suke so su kawo wannan man ba haka akwai rashin hankali ga wannan magana ma ka ce wai river state is a christian state tun ma sai mu ce kano state is a muslim state sai a kama kai ya nan. sa ce kano state and sokoto state are for muslim din da aka coci a kona za a samu zama lafiya kawai ina ganin wannan in ka bi diddigi da shi gwamnan za a zaunar da shi akwai agenda a ƙarƙashin ƙasa akwai gidin ajanda da ake so shugaban kasan ne ba sa so gaskiya kaga zai yi wannan in an baje masallaci aka kashe mutane sai su ma wancan su dauki fansa kenan kasar ta ta rikici Allah shi kiyaye eh na Kama ga shi ko yanzu ya zo ya bace wana na rikici ne wai ya makan shi aiki Allah ya sauwaki subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik mana